know sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau sha tara ga watan Janairu na shekarar dubu biyu da ashirin 2022 za mu magana ne akan kuɗin zance da maza suka ƙauracewa. haka yake zara'u muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraron barkan mu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum matasa. a yau a wannan zaure na muna tare ne da matasa maza da mata da zamu tattauna tare da su dangane da tabarbarewar tattalin arzikin soyayya ta bangaren saurayi da kuma matan aure idan na ce tattalin arziki a maganan bangaren soyayya shine maganan kyauta ko toshi da mazaje suke bada kafin aure ko kuma kudin cefane mai inganci da maza suke bawa matansu a gida a cikin zauren namu na tare da malama khadija sa'ad muhammad da malam muhammad sani sai comrade nuhu umar akwai malama khadija abubakar lawal sai kuma malama khadija suleiman wadda da su zamu tattauna wannan maudu'i don mu san mafita shin wai ya muka fara samun wannan wanda tattalin arziki ne ta bangaren soyayya ne malamai zan fara da mazan nan saboda su ne ake tuhuma da wannan rashin kyauta 'yan mata da yawa suna korafi iyaye su ma suna korafi da cewa yanzu 'yan mata ba sa shigowa gida da kyauta na kuɗi ko na wayansu kayan bukatu da 'yan mata aka sani bisa al'ada suna kawowa shin me ya kawo wannan canji da aka samu tunda da farko an fara samun mazan sun fara jan hannu daga ramadan basket wato dan hasafin nan da maza suke dan tattalowa dan madara dan waye lokacin azumi a kawo wa yarinya ko kuma lokacin sallah a mata dinki ko a bata kudin dinkin duk kun janye hannu aka ce yanzu hatta kudin zance ma kun dage hannu wai shin me ke faruwa ne a duniyar soyayyan wannan zamani malam sani to assalamu alaikum wato dai wannan maudu'i da aka taso da shi maudu'i ne mai amfani saboda dama ni ina da abubuwa da zan ce akan haka ko in ce tsokaci mu dai wannan hasafi ko kuma tattalin arziki ba mu muka lalata shi ba abin da yasa na ce haka shine su matan na farko ma dai ba sa appreciating abin da muke ba su ba sa yaba zaɓi ruwan ido wajen eh, neman samarin idan ka zo mm. Mm. suka gane cewa eh, sana'anka ba zai biya musu wasu bukatunsu ba sai su fara ma wulakanci to ai wani cewa yi ma ba kwa kyautan gaba daya me ya kawo magana sana'a to ai ai akwai dalilai da suka kawo yasa eh, muke janyewa na farko kenan na biyu ina ganin cewa in dauko da kaina in ba mace kamar ina so in siye ta ne idan ta tambaye ni zan iya bata amma wani irin tambaya take yi me take bukata duk akwai abubuwan da baki ta yi tambaya ta yadda ajinta shine sannan zaka ba ba yadda aji bane ba yadda aji bane ni a wurina ina magana ne akan ni tunani na eh. da fahimta na mm. ba yadda aji bane aini na kawo kaina misali ba yadda aji bane amma kuma a ɗayan bangaren kuma idan ita ta tambaye ni mm. ni a nawa tunanin kenan zan iya bata amma kuma ya danganta da me take bukata ta yi da su to malam kai ka ce kana son mace mai tambaya eh. malam comrade nuhu umar ko kuma a matsayin ka na magidanci ko kuma kukan yi korafi cewa kuma ba ku son mace mai tambaya musamman na kayan kudin ce bane hmm. waya abin zai yi ne dan ni na ga aidin maza ne muke magana da su yanzu eto eh a zahirin gaskiya magana na tambaya kamar na kudin ce ne wannan namiji ba zai ce baya san mace mai tambayan kudin ce ne ba domin tambayan kudin ce ne ya zama dole domin dole ne a yi girki kuma dole ne a tambaye ka amma irin dai matan da maza ba su su ne 'yan mata ko zaurawa masu tambaya yan bani bani ko yan bani bani misali kawai daga dan gaisuwa sai ka je an maka flashi kati na ya kare ko kuma kwana biyu ta kashe waya da ka dan neme ta ka wallahi wayar ne ta lalace ina son ka sai mun waya to ka ga wannan irin tambaye tambaye ne amma toshi irin yadda aka san toshi na al'ada hmm. dalilai na sa a yi toshi misali kamar da cikin magana azumi idan azumi ya zo a matsayinka da namiji ba ma sai an tambaye ka ma ka ba da dan abin da yanzu ake ce ramadan basket ba mm. za ka dan kai wannan kayan azumi idan sallah ya zo za ka ba da kudin kunshi za ka ba da kudin kitso za kuma ka dan ba da yar atamfan da za a dan sa ita na wajen kenan ba ta cikin gida ba a ai ai ta cikin gida ita wannan gabaki ɗaya dama ai an yi kwabarin din wannan to to to ita ta cikin gida ai ai din namiji kai ɗaya daga cikin babban abin da fa yasa namiji ya fita daban shine kyautan shi namiji ya fi oh. kowa kyauta saboda kyauta shine ke rike kyauta shine yake ci gaba da rike ma duniyar soyayya gaba baki daya gida baya yiwuwa sai da sai da cefane da namiji yake sai da sutura da yake sai da bada kuɗin anko da yake yi. sai da bada kuɗin kitso sai da komai da komai akan namijin nan ne Allah dai sa wannan magana da kake yi hakan yake a zahirance ma Khadija a cikin korafe korafen da kuma ta kuke yi akan cewa ba a kyautar nan yanzu kun ce ya kai gama ma yanzu mazan suke da wani salo na tambaya kuma ku dinga samu su wai kati eh gaskiya ne wannan batu gaskiya ne amma kuma za mu iya bayan uwanmu mata laifi saboda mu ne muka rage darajar da Allah ya bamu saboda a da namiji shi yake ganin mace ya je ya ce yana santa ko ta ansa ko ta ki ansawa zai ta kokari da hanyoyi daban-daban wanda har zai sa ta fahimce shi har ta fara sauraron shi in mai kyautan ne kamar yadda malam sani ya ce shi mai kyauta ne asalin shi an sani to zai ta amfani da wannan hanyoyin ba zai ce tunda yana son ta ba dole ta so shi ba kyauta zai riga dan ba da dan abubuwan da zai nuna lallai yana wannan kaunan ko da ba ta so saboda a da zaki ga namiji ma ya zo yana son yarinya in ya kawo kyauta saboda in tana kin shi a inda ya bata a nan za ta aje gobe in zai dawo yana nan a wurin ba za ta wato shaida ne shaida ne ta nuna tsabar bata san shi mm. in ko tana son shi duk kankantan abin da ya bada zaka ga an shiga da shi cikin gida ana ta nuna ma kowa wane ya kawo har kaga wani abin ma darajar shi bai kai ya kawo ba amma ana ta labari saboda an ansa su to sai ya zama yanzu wato alama ce ta so alama ne ta so kuma idan wanda kake so ya maka kyauta kana jin daɗin shi fiye da yanzu in kika da yanzu misali namiji ya ba mace nura dubu ɗaya wanda ba ta son shi idan wanda take so ya bata ɗari biyu to za ta yi ta labara saboda wannan san da kuma abin daga gurin wanda take so ya zo to shi yasa shi wannan kyautar yake taimakawa kamar yadda shi comrade ya faɗa a cikin soyayya to yanzu matsalan kawai da muka samu mata ba sa iya jira namiji ya zo ya ce shi yana son su sai su su je su ce suna son shi to shi wannan magana katin ya zo ai yanzu ma mm. an an wuce bayanin alamu rubutu ne zahiri wana kamun kana burge ni ina son ka saboda hmm. haka sai ga to tunda ke ma yanzu ke kika zo neman soyayya daman da ni ne nazo ina son ki ni zan masa wai soyayya dawainiya saboda haka ke ma na bari ki in ta kira kwana biyu ban ji ka ba duk ban jin daɗi sai ce bai da kaci sai ta kuma ta samu a wani wuri ta sa mai ko ta dauko na ta kin ga ya kuma soyayya kuma nema na soyayya ai soyayya ce aka ce miki Khadija ai ba nan ka ne <laughs> to ba nan ka malama eh, eh, eh, Aisha hmm. an ce fa dan dan me sunan shi dan hodan nan dan turaren nan wanda an daina ba ku kyautar shi ai kuma an ce in kana da kyau ka kara da wanka kuma ba to dole in kuma ana sa ka kara kyan nan dole sai da hasabi gashi ko suna son ku dau wanka shine suna so kuma idan baka yin ba in suka fita waje suka ga mace dan su sa ido suna ta yawan kallo kuma kai da kake gidan ba a wadata ka da yadda za ka yi ba mm-hmm. shi ya sa to yanzu ma mata ake ba su shawara kamar irin kungiyoyi haka da suke kamfanin suke ba mata shawara akan su kama sana'a daman tun baya sana'a tana da mahimmanci. Wai kina nufin yanzu idan dai an ji kanshin turare a jikin mace sai da inda ta siya wa kanta kenan? Dan hodan nan, dan foundation din nan, sai da inda ta siya wa kanta. Shi wannan miji fa ba abin da ya dame shi da wannan. Kuma su ba san martabar su ba a gida wurin zaman aure duk namijin da ya fi karfin gidan shi da wa'annan abun to fa ba ta yadda za a yi mace ta raina shi wato zai juya gidan shi zai juya gidan shi yanda yake so kuma za ta bi shi ta mai biyayya tsakani da Allah amma ko in ya ce ba zai mata wa'annan abubuwan ba to fa za a samu fa akasi mm. gaskiya za a samu akasi wato an samu sarki biyu a gidan yes mm. to alhamdulillah malama Khadija aka ce kudin cefane a da lokacin iyayenmu ne namiji yakan dan bada hada wanda ya dan yi sama saboda dan laruran da zata iya karewa ko zata yi baki zata dan sai musu kunan zaki ko zata dan sai biskit wa yara ko ko kama da kudin moto amma an ce wai yanzu din kudin cefanen ma an ce wa kididige yake ko kudin nan ma mostly ma yanzu baya kaiwa mafi yawancin mata shi yasa yanzu in kika lura dukkan mataye na cikin gida da na waje mace ta dage da sana'a sai ki ga namiji ya bada kudin cefane bai kai ba ga 'ya'ya wata 'ya'ya biyar shida bakwai amma abin da zai baka ta yi cefane kwata-kwata ko mutum daya ma ba zai isa ba kuma amma sun ce ai adashi wai kuke yi da gaske ne <laughs> wani adashi mutum ya tara iyali da yawa ba sai canji ya rage adashi zai yi sai adashi sai canji ya rage zai yi adashi zai yi to gaskiya shi yasa mata ma yanzu da yawa mata na gida sun dage da sana'a mace sai da sana'a maza ba su iya ɗaukan ɗawainiyan da ke kansu yadda ya kamata majority maneji sosai wani maneji ba san yadda canza ba ne ke ai sai da sani duk orafa orafan nan da mata suka faɗa eh. akan maganan cewa ku fa yanzu samarin nan eh. kun rike hannu kun dama da hannu kuna jira sai mace ta zama mai roƙo sannan za ku bata kin ga abin ya kasu kashi biyu ne ana magana akan kyauta kuma ana magana akan hasabi shi kyauta daban kuma responsibilities daban wato nauyin da abin da zai ma dole idan kyauta ne akwai lokacin da ake yin shi responsibilities kuma ɗawainiya wanda ya zame ma dole kasan san dole ne ka yi shi dole ka yi shi bai yiwa a ce wai mutum ya aure ya auri mace ya ajiye gida a cewa ba zai ci da ta ba so dole ne a duba a yi mana adalci a zauna a tebur a ga me ba ma yi wanda Allah ya ce mu yi sannan kyauta kuma ta wani siffa kamar yadda comrade ya ce ba zai yiwu a ce kawai daga haduwa da ke kawai ki kira ni ki ce in fara tura miki kati ba sai in yi tunanin kawai kin zo ne kawai ki kare da ni ki tafi in dai har na haɗu da ke yau yau kika fara min tambaya a kika ce min kaza to ni mutuncin ki ma ya zube a wajena shine magana na gaskiya dole ne ki kare martabar ki kamar yadda malama Khadija ta faɗi ki nuna mun yes kina da wannan ajin ai ta ce wani bi ma za mu ajiye kyautar ma a ki dauka mu mun fi son irin wannan naturally duka namiji yana son inda zai je ma ana mai wulakai ana tura shi din ana tura shi oh, amma da zarar an ce wai kin zo wai kin zo daga haduwa da ke to ai sai ma an ce ke liability ji guduwa zan yi guduwa zan yi wato wani nauyi ce dole ne mu san akwai kyauta akwai kuma wannan wajibi ne in yi to wajibi kuma idan an yi aure shine ya zama wajibi to malam barin da da kai ba tunda ka ce sai in an yi aure zama wajibi eh. bisa al'ada musamman na arewaci eh. wannan kuɗin zance da kake badawa ko ma a ce ko yaya ne dai eh. ai da shi ake dan hada a sai ko kwano kwanonin da za a kai maka mm. gidanka a dan sai zanin gado da shi ake dan yin wannan manager to kuma ka yi din idan kina maganar da wa'annan hasafin da muke badawa ne ake siyan kwanoni to mm. gaskiya gaskiya ina ganin ba za a yi aure ba dake. ke to ai ai ai ai kamar yadda na faɗi ne a magana na na farko mm. su matan ma ba su ma appreciating abin da ake ba su malam yanzu ba kai magana kace wai duk wa'annan abubuwan da na. to me yasa ko dadin dadin ba ta da kyau ne ko ko tsabar son kuɗi ne da tsabar rowa don ni na ah, wani sun ce wai rowa ce shi ne na gaya miki yanayin kyautar ne ya canza da yanayi na darajar kuɗi saboda tattalin arziki tattalin arziki ba wai daga mu bane ba wai daga mu bane mm. don haka da nake so kawai ya kamata su matan su fahimci wannan nauyi ne na saurayi wannan kuma nauyi ne na mijin aure wasu in suka tashi ma tambayan za su yi ma tambaya ne kawai ka aure su kamar kan iyalin kamar iyalin kamar wa ku riga kun zama mata da miji so na fahimta kin fahimce ni to shi eh. yasa shi yasa me eh, mu mazan ba ma ba ma fahimtar wanne ina aka dosa wato ba ku sakin jiki saboda kar ku je ku zuba a gashin ku babu kwasa ba gaskiya a ciki sai ki ga mace tana da samari da yawa a waya ma za ki ga sunan wannan research card sunan wannan direba sunan wannan kaza gashi nan su sun sani suna yi kuma muna gani muna gani wajen kannan mu hakan yakan sa ba ma saki jiki wajen yin kyautan saboda sai mun tabbatar da wannan soyayya na gaskiya ne yawa amma oh. in soyayya ta na gaskiya ne mace ma a haka nan za ku auri marowaci ne ai ba a yi dole haka nan mace ba za ta auri maruwaci ba lalle lalle sai in ta san yana kyautata mata amma an ce ai rayuwa yar gwaje ne to ba kawai gwada za ka yi ba idan ka fi sauran hasafi to su ma sai su gwada ai idan ba a riga an yi auren ba su yi hakuri su gani in an yi auren za a yi tunda so ake ai gwaji <laughs> malam umar da inda na bi da abu da malam sani sai ya ce ba haka bane kuma an ce ku ma maza a cikin gida kuna da naku laifin wato mace a cikin gida da take na musamman ko da tana da sana'a da nauyin ta yana kan kai. ya kamata a ce akwai dan hasafi da ake mata na idan mm, an yi baki ta din iya sallaman mutum ka a ce maka marowaci ka ce to wance gashi an wani abu zai iya tasowa hmm. ba na nan ko za a yi baki wannan abu yana da muhimmanci kuma ko matarka adashi take yi a tunanina nake ganin adashin ma ai ba cutarwa ba dan kai din ne da iyalinka ko da 'ya'yanka za su amfana ko kuma mutuncinka ne za kare maka hmm. ta ila lokacin da za ta ka za ta je biki ko na abu baka da shi za ta iya amfani da shi ta tushe wannan kafar amma me yasa ai me in kun tashi ma bada kuɗin ci fanan kamar yadda kaji take cewa ba ma a ba da isasshe sai ta ma yi ciko balle ga a kai ga ta rage ta yi ta yi wannan adashin eh to a zahirin gaskiya maganan bada kuɗin cefane ba isasshe ba ni na ganin wannan tattalin arzikin ƙasa ne yake jawowa maza suna yin kyauta mata sun dai zama lashamuni ne kenan lashamuni ne dama kuma dama maza sun sani cewa ma kin so kyauta ne amma yanzu maza sun san da wani har yanzu maza sun sani abin da yasa za ga kaman ba a kyauta da yake cewa dan kyautan nan da ake yi shine ake dan ajewa ana dan sayan abin nan ah, Muhammad Sani yake cewa da kenan ai yanzu misali ba za ka tura ma yarinya recharge card din naira ɗari biyar ko kai mata subscription na wata na dubu biyu ta ce za ta dinga tara wannan ana ana abin ana ana sayan kwanoni ba sannan kuma sana'o'i da mata suke a cikin gida namiji directly ko indirectly shareholder ne a wannan sana'a tattalin arziki in dai na soyayya ne maza su ne suke gaba saboda kyautan nan da suke yi shine yake rike komai mu abin da ba ma so shine mace ta je ta ɗauko mana responsibility da ba ma namu bane ta ɗora mana shine ba mai kuma shine ku kuke magana akai cewa ba ma kyauta kuma na bayanin mene da muke ganin ya kamata a yi don a ƙara inganta soyayya din wato hasafin nan da ake yi eh. shin wanne ya za ku iya yi yanzu ko ana bangaren da kun ce tsohon yayi ne mm. ba da kuɗin duk sati ko kwana biyu ko kuma duk lokacin zai zo tashi irin za ta tafi dama tana jira tana a'a amma dai tana haka mm. a'a amma tana haka ta mi hannu a miƙa ko kuma ka ba kannuwar ta ko wani yaro ta zo da shi yanzu me za ku iya yi a naku zamanin a matsayi da na na eh, saurayi tunda shi dai komai da yana da mata zan yi magana akan wannan abu na farko da zamu yi daga mu hamratan shine mu rike mu na farko kenan idan muka rike mu junan mu gaskiya shi namiji ya zama hankalin shi ya kwanta akan gaskiyan gaskiya wajen budurwan da yake aure duk abin da take so zai mata kin ga rashin gaskiya shine yake sa mu ba ma yin kyautan nan maganan gaskiya idan ma kika ga namiji bai yin kyauta saboda na farko ma bai ma amince da yarinyar shi kadai take so ba ko kuma ba wai an ce wai dole sai yarinya ta yi soyayya da kai kai kadai ba bar amma ya zama na tana kyautata ma wajen nuna ma cewa eh abin da kake yi mata din tana tana appreciating tana tana tana godiya tana yabawa ɗaya kenan na biyu kuma <coughs> ya zamana ta ta ta iya sanin lokacin da za ta tambaye kyautan kuma eh, eh, eh, za ta yi tambayan idan ba mai tambaya ba ne mu kuma mazan mu rinka duba cewa fa matan nan su ma suna da bukatu suna da bukatu wannan yana da muhimmanci gaskiya idan ka ba ma mace kyauta shi kaman kyautatawa wani abu ne wanda yake sa mutum ya zama kaman bawanka mm. misali kara da yawa yana kara mm. mun san da wannan kuma muna yi amma su matan kamar da nake faɗi su ne suke sa mu mazan ba ma sakin jiki wannan shi ne gaskiya so dole ne ya zamana ana gina shi kanshi gaba ɗaya mu'amalan akan gaskiya idan in dai aka sa gaskiya a ciki ina tunanin duk wannan matsalan tattalin arzikin na soyayya za a kawar da shi to kuma a ba magidanta shawara don sanin su gane mahimmancin yin kyauta wa iyali eh to alhamdulillah kamar da na ce dama maza masu kyauta ne yana da mahimmanci maza su san mahimmancin wannan kyauta domin su kara ah, maza magidanta a gida wajibi ne su yi kokari wajen tabbatar da cewa dukkan abin da ya dace mace take bukata ba sai ta tambaye ka ba um, in mun yi maganan mata masu aiki ko mata masu sana'a a kowanda ba sa aiki ba sa sana'a kuma yana da kyau ka ga uh, mace ta zama tsaf dole ne kuɗi ne yake kula da wannan in ka ganta za ka kamun ba ita bace ai wani lokaci ma kai ba kai ka saki jiki kila ana zanga da wani ya zo yana bada da kyauta sai ai ta a rana dai ka ce kuma ta yaudare sannan su kuma maza abin da za su tuna shine su fa mata su fa mata ba wai ba wai kyawawa bane mm. da halittun da Allah ya yi mm. maza sun fi mata kyau to mu ji a haka mu tafi a haka amma mm. mata suna haɗawa da makeup ai kuwa makaranta idan ka ji an ce maka makeup mm. ai ka san cewa ba a kai ba maki wato ana ana manage da wani abu ana ana ƙara wani abu sai a ƙara wani abu sai a dinga ba sai a dinga ba da wannan abin da za su raba kan zama kamar namiji. Yawwa. kuma mm. shine abin da yake bambanta tsakanin kai da wani sannan kuma mata su dinga tuna cewa ɗaya daga cikin kyaututtuka da maza suke musu ba wai eh, kyauta ne wanda kuɗi ne yake kwantifayin ɗin shi ba akwai hidindimu Tiana. madalla masu sauraron mu mun samu kiranmu na farko daga jihar Kaduna. Da wa muke magana? To hajiya barkanku da kokari barkanku da aiki. Yawwa barka dai da wade muke magana. Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin gasa da ke a Kaduna tarayyar Najeriya. Murtala yau dai ka ji maudu'in namu to me zaka ce akai? Eh ai abincin da su ke ta dariya hajiya wato hajiya kin ga su matan ne su suna tunanin su ne wa maza kallon buri maza na musu kallon maza na musu kallon ayaba su suna ga suna da wayo ne mace ne fi yanzu ila tana da samari sun kai biyar amma za ta ce kai kaɗai take so bata san cewa kai ka gama neman tarihinta da jin labarin duk ka san samarikan ta kallon ta kawai take kullum ka zo ta ɗauko matsala ta gaya ma ta koma gun wancan saurayin ta gaya mai matsala ya mata a ƙarshe kuma ma ba ku kila za ta aura ba wanda za ta aura ba ta tambaye shi ko kwabo sai da ku kun ta ma ta je ta kai mai to shi sa aka dan tuke bakin aljihun nan hajiya in dai za su gyara to mu za mu gyara insha Allah in soyayya to mun gode da wannan kira na kamar tala daga Niger da wa muke magana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba Muna jin ka Ibrahim mai wankin hula. masha Allah, ai tun da aka daina na auren Allah da annabi a kasar nan, a dai duniya gaba ɗaya irin haka take kasancewa. amma ba don haka ba iyaye sun zama makwaɗaita yaushe ne za a ce kana da tsiya a lafiya sai ta ɗauko wani abu daga wani gida ta kawo maka ba za ka dubi Allah ka dubi annabi a aure dan ai gaba suna manzo sallallahu a samu lada ba a cewa dole kuma ya an samu wani abun duniya abun da zan faɗa kira ra'ayina to mun gode da wannan kira naka muna godiya Daga jihar Kaduna da wa muke magana. Daga jihar Kaduna muna jin ka da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikas salam da wa muke magana. Suna na Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. Alhaji Musan Garo yau da ka ji maudu'in namu ya taɓo kurkuma maza. Na ji maudu'in da ake tattaunawa. To amma abin da nake so su mata su gane su fahimta duk mutumin da kika ga wai a ce yau a rayuwar shi ta duniya ya ce yana da mata ba zai bata abin da za ta kwalliya ko ta ci ta sha da kyau ba ai wannan bai da kishin ma iyalin shi amma su da yawa sun taɓa bangaren da mata suke aiki akwai matar da take yin aiki nata kuɗin nata na ajiyar ta ne kawai ta ta tarawa amma kai naka in kana aiki kana aiki ko kuma kana kasuwanci nakan nan shine ake ci a sha ai wani abu su suna ganin kamar wannan wayo ne kuma abin da ya kamata ya kamata su mata su tsaya su lura da kyau ita rayuwa ita aure idan aka ce aure ne duk mata da zo gidan miji misali yau ko ka aure ta ko abin da to za ka ga duk abin da za ka yi kan za ta sa nemi aljanna ta karkashin wannan auren nata to ka ko duk abin da sai ta kyautata maka ba ta ba ta ba to amma su ya za ka ga duk abin da za ka yi sai dai a'a su suna ganin kamar duk abin da kai a'a kamar sun yi maka wayo ne ko kuma sun yi wani abu da ka mu fatan mu dai anan gurin a samu fahimtar suna tsakanin su kansu mata da miji ko kuma a'a idan zaka auri yarinya ka ga tana yawan bani bani to kai ka san ba matar da zaka aura ba tun mata da zaka ga tana bani bani to akwai wata manufa kuma a yau idan kika kin tambayi wancan ya tambayi wancan wancan ya baki to shi ma fa akwai wani manufa a tattare da shi daka ne muku fata a kari a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na ayi kenan Alhaji Musa Garo to mun gode da wannan kira naka muna godiya masu sauro masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe To masu sauraron mu yau dai maudu'in namu muna magana akan kyauta tsakanin maza samari da 'yan mata ko kuma tsakanin miji da mata. Muna so na yau kofar mu a buɗe take muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kuma lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a farko wato plus. sauraron mu yau fa kofa a buɗe take muna jiran wayoyinku lambar mu da muke so ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe. salon waka ta ma hausa To mun samu wani kira daga jihar Niger da wa muke magana? Ina magana da Muhammadu sun ga Hassana. To muna jin ka Muhammad yau me zaka ce a maudu'in namu na yau? Da ni akan wannan maudu'in naku abinda an ra'ayi na a da jinta da kama. Mm. Saboda aure ana yin shi ne don Allah. kuma in an kashe kuɗi ne za a sa gaba to abin kuma abin ne an canza yanayi kuma ke gani. To mun gode da wannan kira naka yanzu mu na gaba daga jihar Kano da wa muke magana. Hassan Musa daga Kano. Muna jin ka Hassan Musa me za ka ce? To yi jari maganar aure idan aka ce za a yi aure gaskiya in akwai maganar kuɗi ne to akwai matsaloli da dare da shi. Mm. to dole sai dai idan an cire magana kuɗi da zama ne na zanjabin jindin ba zama ne wanda za a yi shi a ce an ɗauke shi na wani lokaci ko gobe ko jibi ba a'a zama ne wanda idan aka yi shi zai tafi rediyo wa da inda ake har ranar kiyama domin aure shi idan aka ce zamantakewa ne za a bita da san abin duniya ko kuma wani abu da sauransu to akwai matsaloli da yawa don haka ya kamata duk kokarin da za a yi a tabbatar da cewa ana yin shi bisa ka'ida a tafi da shi abin da ya daidaita domin ita ba zamantakewar auren sai ta tafi daidai ta tafi daidai abin da ya kamata. Sai muku ba har alkhairi ku tashi lafiya Hassan Musa daga Kano. To mun gode Hassan Musa da wannan kira naka muna godiya. Masu sauraron mu yau da kun ji maudu'in namu kuma da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato des da kuma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa da daniel brown ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya yau kiran kuma tasa aikinmu ne kan jabarkin ci gaba tilas ne sharri ne. Tattalin kuma ta sa hakin